jumlar mutanen da aka zama da su mutum ɗari da goma sha biyar to <clears throat> masu mas'udu zo kusa da ni wa'anda suka zaɓi shugabancin Atiku Abubakar wazirin Adamawa sunawa mutum saba'in da uku. Mutum saba'in da uku. ba ni na ce muku kowa ya faɗi abin da yake so a ransa ba na ce kuma tsakanina da Allah ku faɗa to ni da sunan Allah na yardar muku ra'ayin nan naku ku je ku zaɓi wanda kuke so ai dukan ku kun ce kun yarda abin da na ce ko sau nawa wanda kuma suka ce a zaɓi wanda suka ce a ɗan takarar apc a suwaju bola mai tunubu mutum goma sha uku mutum goma sha uku sha uku nan ni na ce ku faɗa abin da yake ranku ko ba ni na ce ba ba kun ce kun bani amana kun yarda da ni ba ba na ce ku faɗa tsakaninku da Allah ba damuwa ba ku kuje ku zaɓi wannan da kuke so ɗin tsakaninku da Allah kuna ji yawa sai kuma mutum sai mutane goma sha tara wanda suna jiran matsayar malam duk abin da malam ya faɗa suna kan wannan nawa sai yanzu zan fara faɗan an jima kaɗan yawa sai suwa su kenan to ni yau zan faɗa jihohi ba da shawara nawa ina da daman faɗi nawa ko ban da shi to nawa ya nawa na ba ku daban ku zaba da kuke so ko mun ba ku to ni in a Kano nake inda a Kano nake ni ba Muhammadu Sani dan Alhaji Haya Gir to ni zan zaɓi wato abba gida gida a Kano inda ni ne ko kuma kuna da naku yanci gwani na a Kano abba gida gida NNPP mutumin ɗaya dawa Bauchi ku ne shaida ni a wancan zaɓe ban zaɓe shi ba na gaya mar ban zaɓe shi ba kuma wallahi dama ban zaɓe shi ba amma da na ga yadda ya yi masallaci hmm. na ga yadda ya yi sansanin alhazai a gurin na ce in Allah ya yarda sai ka yi sobi ni zan zaɓe ka <clears throat> ni in a bauchi ne zan zaɓi senato bala muhammad abdulkadir ɗauran bauchi pdp nawa kenan ku je ku yi naku ni nawa kenan ni ba yau na fara ba kuma kun sani duk 'yan takarar nan takwas nawa ne don me musulunci nake bi ni zan zaɓi muslim muslim zan zaɓi tunubu kowa ya zaɓi wanda yake so sallallahu ala sayyidina muhammadin ala alihi wasallam to masu kallo na saurari assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, wannan sako da Sheikh Sani ya jingire sake game da abin da ya shafi zaben nan mai zuwa abin da nake da tsokaci a kansa guda ɗaya ne zuwa biyu na ɗaya <clears throat> ina so sauran malamai da sauran kuma ustazai masu rigima ko masu faɗa da junansu kan abin da ya shafi siyasa ya zama na dalili ko kuma wajibi gare su sauki darasi daga shi abin da shek Sani Hayarin Gire domin kuwa da abin da ka gani a duniyar nan akwai abin da ka fahimce shi a bisa daidansa ko dacewarsa akwai wanda kuma yana ganin ba haka ba ne kuma tare da yana da wasu hujjoji mai yawa musamman ma akan abin da ya shafi harkar siyasa abu ne wanda ya kamata mu kai zuciya nesa mu kuma wato tsaya mana su mu kuma lallaba kanmu mu haƙurtar da kanmu domin wanda zaka iya zuwa ka rigima a kansa ko kai faɗa a kansa ko wani abu makamancin wannan ko ka ci zarafin wani duka duk kuna yi ba abin mamaki bane bai wasan da ku ba kuma abinda Allah ta'ala ya haɗa mu akai ko ya haɗa ku akai ta kitabu wa sunna ya fi duk wani abin za ku zo ku rigima akai wannan fa tsari na zaɓe ko kuma tsari na wato abin ya shafi eh, demokuraɗiyya ba musulunci ba ne bari a ce ga abinda za a zo a yi na a zo a mutu ko imma nasro imma shahada ba magana ce ta taimakon musulunci ba su ma kansu eh, wayanda za su abin ya shafi gasar da suna eh, shugabancin namu baka da wata wato ainihin duka wanda kake tunanin zaka zaba baka da wata wata hujja da zaka ce wai in ya tashi in ya zo addini zai mai aiki baka da wannan dalili baka da wannan hujja illa iyaka wasu masruhohin ne yake sa ce an goyi bayan wale ko kuma ana son wale to a irin wannan mataki abin da ya fi burge ni daga abin da ya shafi shi malam sani a jingir da kowa da irin nashi ra'ayi a ina fahimta ta abu ɗaya ne ya koyi shine inda ya nuna cewa ga nashi ra'ayin kowa je ra'ayinsa ba tare da ya tsungumi waɗanda su suke ra'ayin wazirin adamawa ba ko kuma waɗanda suke ra'ayin kwankwaso da sauran abubuwa makamantan wannan ya ce ga inda ya dosa kuma wanda yake ganin cewa yana tare da shi ya zo su tafi wanda ba su tare da shi kowa je zaɓi wanda ke so kaga babu cin mutunci to zambe zai sa wasu a ce irin wannan mataki ne zaka zo ka samu wasu su kuma sun keɓe guda musamman wannan sakon ina aika shi ne ya zama darasi ga su mutanen Sokoto da har ake samun cece kuce da rigima duk da wasu mai magana da su ta karkashin ƙasa amma ya zama wannan sako ne wanda yake am su daurar rasi kan cewa ah, ba dole bane idan kana ra'ayin wani dole wai sai ka zo ka gamsar da wani cewa wani mutum banza ne ko sai ka gamsar da wani cewa wani mutum kirki ne addini ma gaba ɗaya ma Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba alayka illa albalag ba abin da yake kanka sai dai ka isar da sako wanda ya da ba tare da ka ci mutuncin wani ko ka ci zarafin wani ba wannan shi ake ce ma siyasa mai tsafta ya kamata malaman addini da kuma sauran ustazai su bambanta kansu da sauran yan jagaliyar siyasa kar mu zo mu haɗe abin baki dai ba jihadi ba ce babu wanda kai alƙawari da shi kan cewa in ya ci zabe zai taimaki addini ko in ya ci zabe ah, zai wani abu wanda kake tunanin cewa addini ne zai gina dukkansu idan suka tashi ba wanda yake manufar cewa da sunan addini ko kuma addini zai taimaka hatta abin da ya shafi wannan abin da ya shafi musulun musulun take dinnan babu duk wanda ka je yana maganar cewa ai addini za a taimaka wannan ra'ayinsa ne wannan ra'ayinsa ne ra'ayinsa ne maganar su abin da eh, demokurati ta gino akai ba ta gino akan abin da ya shafi wai addini ba ko na abu makamancin wannan duk wanda ga ya hau tsarin wannan tafiya sai dai in yi amfani da ofishinsa ko wata dama da yake da shi ya iya ma addini wani abu amma kar ka yaudari kanka da sunan cewa wani in na iya hau addini a ba wannan bari haka rigima da wani kan abin da ya shafi wannan mu zauna lafiya mu kuma girmama ra'ayoyin juna sannan mu mutunta junan mu dukkan in an kare zaman nan ba abin mamaki bane wanda ba kuka je kuna rigima a kansa a waye gari ku zo ku waye gari ba ma ta ku ake ba duk zai iya zama haka to saboda haka mu zauna lafiya duk wanda zaka je kai ra'ayinsa ka je kai ra'ayinsa ni ban taba takura ma wani kan cewa ya ra'ayina ba da abin da na yi ra'ayi zan iya fahimtar da kai daidai gwargwado in har Allah ya sa ka gane cewa abin da nake fahimta ita ce abin da ka fahimta walillahi alhamdu abin da baka fahimta ba na abin da nake da shi a ra'ayi idan baka fahimta ba sai kyale ka akan fahimtanka domin ta iya hujjojin da zan kawo akan ra'ayi wanda nake ra'ayinsa kai ka kamo mun ka kawo mun sama da wanda wato hujjojin da yafi karfin abin da nake da shi misali zai iya zama haka mu zauna lafiya yanzu lokaci ne da ake cikin siyasa Eh, musamman su matasa kuma 'yan kalari da ake ba su sara ka kakka yadda amfani da kai domin a je a ruguza al'umma ko a saci ƙura'a ko a saci a rusa polling unit na abin da ya shafi eh, wajen gudanar da zaɓe eh, saboda a baka wani abin duniya da ba su ne wani yughni min ju zauna lafiya mu kuma yi addu'a duka wayannan mutanen musulmai ne kuma mai addu'a duk wanda kake ra'ayi har kullun abin da nake faɗa shine idan ina ra'ayin wani nakan yi addu'a Allah ta'ala ya sa ya zama alkhairi idan kuma ba shine alkhairi ba Allah ya fi sani wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya zama mana abin da ya fi alkhairi to saboda haka ni abin da nake kira wa mutane wannan ya zama darasi gare mu eh, section ya jingir bai so kowa da ra'ayinsa ba shi abin da ya fahimta kenan eh, kuma kowa ya ɗauki abin da yake ganin shine daidai sai a zauna lafiya sai ka ga abu ya tafi ba tare da an tada hankali ko cin mutuncin wasu ba an wuce wani lokaci da za a zana cin mutuncin juna saboda wani dan siyasa magana gaskiya kenan saboda haka Allah ta'ala muke roƙo ya bamu da zaman lafiya ya amintar da mu ya sa a yi zaben na lafiya Allah ta'ala muke roƙo ka ba da mulkin nan zuwa ga wanda yake kishin al'umma yake son al'umma yake son ci gaban ƙasa Allah ta'ala ko da ba ma son shi Allah ka ba shi mulki Allah ta'ala wa'inda kasar su ne alkhairi ko da wasu ba sa son su mu muke son su Allah ta'ala ka tabbatar da yanzu ya game al'umma baki daya wannan ita ce addu'ar da ya kamata a kai a koda yaushe ba kokarin ringa kokarin faɗa da junanmu ko cin mutuncin junanmu ba wannan shine sako na abin da ya shafi wannan zabe insha Allah ta'ala Allah ya